azkarun naum addu'a ta ɗari da 107 wanda kuma ita ce ta tara a babin malam yace allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan wa munzilar taurati wal injili wal furqani أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أعوذ بك من شر كل من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر wannan riwayar abu huraira ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama a ruwaito cewa annabi idan zai kwanta bacci yana wannan addu'a yana cewa allahumma rabbas samawati sab'i ya allah ubangijin sammai guda bakwai wannan yana nuna mana sama ba ɗaya bacci har guda bakwai ne waye ubangijinta shine allah ba na amerika bane ba na ingila bane ba na germany bane ba na faransa bane ba na saudiya bane ba na ko'ina bane na allah ne rabbus samawati saba wa rabbal ardi sannan ya ubangijin ƙasa ai ana nufin wa rabbal ardi saba ko al aradina saba ubangijin sammai da ƙasai su ma guda bakwai sama bakwai ƙasa bakwai wa rabbal arshil azim ya ubangijin al'arshi mai girma al'arshi al'azimi ubangiji na al'arshin nan da wanda shi al'arshin mai girma ne ko kuma ka ce rabbal arshi al'azimu ko al'azima ubangijin al'arshi wanda shi ubangijin shi mai girma ne tabaraka wa ta'ala rabbana wa rabba kulli shay'in ubangijinmu kuma ubangijin komai gaba daya ubangijin mu ubangijin komai falikal habbi wan nawa falikal habbi wan nawa wannan kalmar falika din sifa ne na arab ma'ana sifan ubangiji ne mahalicin wato kwaya dukkan wani abu na kwaya kwayar gero kwayar dawa da nawa irin irin kwayar kamar irin dibino din nan Allah shi ya halice su ka duba taurin kwayar dibino amma a cikin akwai wani abu baya taunuwa da wahala sai an buga shi da wani abu amma idan aka shuka shi kuma sai fitar da wani abu kalmar falik tana nufin khalik an gane ko ko tana nufin ashak da faliku daga falak ne alfalak ana nufin ashak wanda yake tsaga wato shi yake tsaga gyada ta fitar da ganye in an shuka ta shi yake fasa gujiya kaga gujiya mustadiratu shakali ne a kewaye take haka amma idan ka sa ta a cikin ruwa ta kumbura ko ka sa ta a cikin ƙasa ta kumbura to sai ta fitar da wani ganye to wannan fasa ta ɗin ta fitar da ganye ko dibino duba kwayar dibino ko gero duba karancin gero ko riɗi duba karancin riɗi ko dukkan wata kwaya da ka sani to waye yake tsaga ta ta fitar da ganye a cikinta shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yake fasa habbatu ta'am kwayar abinci sannan kuma shine yake fasa nawa tamr kwayar dibino wanda in an shuka shi yake tsirowa ba wanda ya wannan ba shi ba wa munzilat taurati wal injili wal furqani shi Allah shine ya saukar da taura dan saukar da ita aka yi dare ɗaya aka saukar da ita gum. littafin annabi Musa kenan ko alqur'ani kuma littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama injila kuma littafin annabi Isa alaihi salatu wassalam da na Musa da na Isa da na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka Allah ne ya saukar da su sai dai taurar sun lalata ta sun shigar da wani abu linjilar ma ta annabi Isa sun lalata ta sun shigar da wani abu nasu Qur'ani ne ya gagara lalatuwa an yi an yi an yi a bata shi a shigar da wani abu wanda yake ba shi ba ya ki dauka daman Allah ya alkawarin zai ba shi kariya ya tsare shi shi yasa kaga hadisan annabi aka samu na karya a ciki saboda Allah bai yi alkawarin cewa zai tsare shi kamar yadda alkawarin zai tsare Qur'ani ba wanda ya isa shigar da wani abu ba hadisi kuma sai aka bar wa malamai su kuma su ta yi ta bincike ta ganowa amma Qur'ani la yaro dan shekara uku in ka karanta masa Qur'ani ba daidai ba ce ba daidai ba ne to duka Allah ne ya saukar da su abin da ya sa na ce a cikin attaura da linjina akwai wanda aka babbata saboda faɗin wannan cewa Allah ne saukar da su kenan wani zai ji ah to kenan su ma addinin nasu da suke kenan suna da wata hujja da dalili eh duk wanda ya bi attaura ta gaskiya ya ba annabi Musa kenan zai shiga aljanna shi ma musulmi ne mutanen annabi Musa su ma musulmi ne haka mutanen annabi Isa ma su ma musulmi ne amma wanda ya bi linjila din na gaskiya ba na ƙaryar ba to duka Allah ne saukar da su wannan um, yana nuna mana cewa annabawan ba ra'ayinsu suka zo suka faɗa ba ra'ayin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala wal furqan wal furqan ana nufin alquran na'am yayi kyau wannan yana tambaya kenan idan misali mutum ya samu injila din ta ƙwarai, ya bi ta yayi daidai ko kuma ya samu taura din ta daidai din ya bi ta ya daidai a bi daidai ba saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi da shari'arsa sai ya ce ya goge ya share shari'ar sauran annabawa gaba daya sai dai in abin da ya dace da shari'ar shi nan Muhammadu da na annabi Isa ko ya dace da na shari'ar annabi Muhammad da annabi Musa alaihi salatu wassalam abinda ake nufi ba a ɗora maka nauyinka ba a taura ba yanzu kuma ba a ɗora maka nauyinka bilin jila ba yanzu me aka ɗora ma nauyi ka bi alƙur'ani saboda alƙur'ani shine wa muhaiminan alai shine littafin da ya haimana ya yi rinjaye ya share dukkan waɗannan littafan ƙur'ani ake so ka rayu a kai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwaya ta zo cikin bukhari annabi wata ran wani wata matsala ta faru tsakaninsa da sayyidina umar matsalar shi umar din shi ya jawo ta sayyidina umar ne ya ji a tsince tsincen sai ya tsinci takarda ta ta attaura takarda attaura ya bude ya gani abubuwan da ke ciki kaza kaza kaza kaza kaza sai ya zo da ita gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga takarda ta attaura na samu akwai maganganu masu kyau bari in nakalta bari in rubuta mu je mu ci gaba da aiki da abin da ke ciki kaji su burin su mun samu shari'a su yi aiki da ita mu kuma mu same ta mu guje ta lakiyayi kaga yanzu Umar da mai da kyakkyawan niyya yanzu kawai sai manzo Allah ran sai baci yace alam atikum biha bayda naqiya yanzu ban zo muku da wannan takaddar parasol ba ma'ana ba na zo muku da shari'ar da ta share wannan abin da ya zo cikin taura nan ba alam a atikum biha bayda'a naqiyya ban zo muku da wannan da wannan takarda ko da abin da ke cikin wannan farisol ma'ana na goge komai ba na zo muku da shari'a sabuwa wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi in musa yau yana raye bai isa ba shi ma sai ya bi ni in wa in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan yake nuna mana ba a ɗora maka nauyin ka bi shari'ar wani annabi ba annabi muhammadu aka ɗora maka ka bi shi kuma shine za a tambaye ka a kabari ba wanda zai tambaye ka akan annabi musa ko annabi dawud ko suleiman ko ibrahim so amma ana samun wasu abubuwa da suke dacewa na shari'ar su ya dace da na muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma in kai aiki kai aiki da ta muhammadu kai aiki da ta sauran annabawa a nan ne za ka gane kuskuren kirista kenan da suka je suka rungumo wancan littafin suka ce shi za su yi ku da kuka ce za ku bi annabi isa kowa ya sani tarihi cewa annabi isa ya wuce allah ya tura wani annabi bayan isa kuma ku 'yan al'ummar annabi muhammadu ne to me na barin addini annabi muhammadu ku ce sai kun kamo na isa kun yi kuma na isa ma an ba ku shi a gurɓace a lalace da ƙarirai a ciki insha Allah in ban manta wata zan zo muku da bible in karanta muku irin maganganun da suke ciki. wani abun an gaya maka sai ka ji kamar sama za ta faɗo zagin annabawa cin mutuncin su faɗin maganganu a kansu da irin jefa wato rashin ilimi ga Allah maganganu dai waɗanda bai kamata a ce annabi ne ya faɗe su ba da kuma akan haka ɗin aka ɗora su so kaga wannan ba daidai ba ne. sai mutum ya ba addinin annabi Muhammad ya huta kurum wal qur'an Allah shine ya saukar da alqur'ani a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun min asiyati ya Allah ina neman ka tsare ni daga dukkan sharrin abin da ke kai kake rike da shi kai kake rike da takwallumansa kai kake rike da makwarkwadarsa nasiya tana nufin takwalluma ko makwarkwada ko madiga mana komai a hannunka yake Allah so ina neman ka bani kariya daga sharrin abin da ka halitta akhidun bi nasiyatihi kalmar akhidun bi nasiyatihi kinaya ne na cewa Allah shike da cikakken iko akan kowa kuma yana karkashin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala anta al-awwal falaysa qablaka shay ya Allah kai ne na farko babu wani abu kafin kai ku ji wannan maganar mala wato babu wani abu da ya riga yi Allah zuwa ita kanta duniyar an yi ta mana bai da farko kaga in kai tunani kai tunani kwakwalwarka dole ta je wani wuri ta tsaya to iyakacin inda aka ba ta daman tunani kenan ba magana cewa to shi Allah waye shi ai ba magana ma waye shi shi yayi komai yayi to yaya asalin sa to asalin sa kamar yaya shine mai asalin komai ai so kaga dole idan ka je ka buga ka buga tunani kwakwalwa ka ta tsaya a wani wuri to ba a baka damar ka ci gaba tunanin tunanin gaban ba kuma kwalwarka ba za ta iya ɗaukan wannan abin shi yasa sai ka tsaya iya imani abin da aka ce ka yi ka yadda kana ƙarƙashin gudanarwa ubangiji ne saboda akwai abubuwan da da yawa rayuwarka gaba ɗaya sai an sa ka yi ko bacci ma yanzu kaga ai bacci aka sa ka yi kuma aka sa ka tashi kuma an jima za a sa ka yi ko a ɗora ma ciwon ciki idan ka zo wucewa ba wanda zai ga ciwon a jikinka amma kai ka san azaba da kake sha ko a ɗora ma ciwon kai a jikinka an taɓa sanyi amma kuma kai ka san masifar da kake ji kina akwai wani mai sarrafa ka shedan yakan samu mutum ya ta tunani ya ta tunani ya ta tunani in ba kai da gaske kuma sai mutum ya rida Allah kiyaye mu so Allah ba shi da farko amma kai kana da farko ni ina da farko duniya tana da farko akwai lokacin da babu ita yin ta aka yi ya aka yi ya aka yi ya aka yi Allahu alam mu dai musayyarun ababen gudanarwa ne kawai sai yadda Allah ya da mu mun yadda wallahi mun yadda kuma ya kamata ka yadda yanzu kaga dabbar gidanka bijimin gidanka ragon gidanka kajin gidanka awakin gidanka kai da mutane ma na gidanka ba sai yadda ka juya su kake sarrafa su ba to kai mai sa ba za ka shiga karkashin sarrafawa da juyawar Allah ba shine antal awwal shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim bai da farko dan shine farkon gaba daya idan an ce al'awwal a larabci shine huwa ladi la shai a qablahu babu wani abu kafin shi wala shai shay'a ma'ahu kuma an yi lokacin da ba komai tare da Allah shi kadai ne ba komai ma komai din ma babu wannan fa laysa qablaka shay'un fassara huwa al-awwal din ne huwa al-awwal anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhiru al-akhir na karshe al-awwal na farko wa anta al-akhiru falaisa ba da ka shai ya Allah kai ne na ƙarshe kuma al'akhiru allazi la shai a ba'adahu komai zai ƙare sai shi kadai albaki ba da fana'il khalqi dawwaman mai tabbatacce bayan halitta ta ƙare diddika almuta'ali fi awwaliyatihi an al Shi ne maɗaukaci a farkonsa wanda ba wanda ya isa ya tuno ya ce ga farkon ubangiji kuma shine muta'alifi akhiriyatihi anil intihai shine bayi da ƙarshe ba wanda ya isa yazo ya ce to wannan shine karshen ubangiji ko an zo lokacin da ba Allah ko aikin ubangiji ya ƙare ko kudurarsa ta ƙare bai da farko bai da ƙarshe wannan aƙida ne dole mu riƙe وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يا الله كيني mai rinjayi kai ne kuma maɗaukaki babu wani sama da kai wannan zahir tana nufin kahir anta zahir yani anta kahir kai ne karin jayi kowa yana nufin alkahar wal galaba ba wanda isa sai rinjaye ka kai ne mai kamalul kudura mai cikakken iko ba wani wanda yake sama da kai falaisa fawqaka shay'un dinnan an ta zahiru din ne ko kuma Allah tabaraka ta'ala shine mabayyani wanda bayyanarsa ta fito fili da ayoyin da ya zuba a duniya sama alamar akwai Allah ne kasai alamar akwai Allah ne ruwa alamar akwai Allah ne iska alamar akwai Allah ne daji alamar akwai Allah ne dan adam shi kansa yana nuna akwai Allah samuwar waɗannan abubuwan ko ba a ja maka aya ba ko ba a ja maka hadisi ba ko ba a yi maka dogon shari'i ba kai ka san waɗannan abubuwan ba haka kawai suka zuba dole akwai wanda ya halice su yanda arne ko kafiri mara addini baya ganewa kenan yanzu kaga duk tsiya da barnar da ake yi a duniya da sabawa Allah yanzu ga rana nan tana zuwa tana dawowa kaga ai dai halitta ce tana fa motsi ko tana motsi wai har cewa mu akai wai tana rashin lafiya kuma sun yadda tana samun matsala ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza to yadda kwakwalen su kafiran yake toshewa shin wannan tafiya da ranar take daga can ta taho ta taho ta taho ta taho ta zo ta tsaya a wani wuri in ta gama aikinta ta ƙara tafiya tafiya ta tsaya ta tsaya a wani wuri in ta gama ta daga komawa wai wa yake sa ta take wannan abu wa yake sa ta take ƙarshen abin da za su ce maka ai nature ne ai yanayi ne yanayi ko to shi yanayin wa ya yi shi to nan ne sai an shiru to ba za a ce komai ba hatta wannan rashin lafiyan ina karanta cikin abubuwan da turawan suke faɗa akan wannan eh, eclipse na rashin lafiyar ranar nan suka ce kowace duniya kuma kowace ƙasa akwai lokacin da wannan abun zai bayyana gare ta wataƙila mu a najeriya za mu gan shi a lokaci kaza wani bangaren kuma na kasashe na duniya kuma zai za mu ganshi a lokaci kaza me dalili yanzu kaga mu yanzu safe ne ko to yanzu ai a duniya akwai inda kuma yanzu wataƙila ma karfe biyu na dare ne ko karfe uku na dare ko kuma wasu wataƙila suna ƙoƙarin magarba tana ina ranar su a wurinsu ta je musu za ta faɗi mu kuma yanzu suna ƙoƙarin fitowa wato wannan tasarrufi wannan hikima ta ilimi mala yanzu wani bature ya isa wannan to me yasa malakum la kaifa ta'qilun me yasa mutane ba su hankalta dubo watan nan gani kaga suna shiga cikin wata Allah ya yassare musu ya ba su dama suna shiga cikin wata malamai sun yadda duk da cewa wasu suna inkari to amma rana fa sun yi sun yi sun yi kusantar ta ma ba ta kusantuwa dan ta fi wutar ma zafi ba a iya a tinkari inda take ma bata yau abadda in ta zo ka daga ta ka ganta ma ido da ido ma ka ganta ba za ta gani ba dole in ta daga sai dai ka kalli gefe fitila ce fa yanzu wannan fitila ba gashi ina kallon ba to me yasa me yasa ba su shiga cikin ta ba me yasa ba su tsaga ta ba su kawo sinadarin da aka yi ta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai dai su yi ƙarya waɗannan dukansu in ka haɗe suna nuna kurum akwai Allah shi sa ba wanda ya more wa rayuwa irin musulmi kawai ka wayi gari ka ce ashhadu Allah ila ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan in baka bi Allah ba kuma ka bi dan adam ba ko ba wahala tana sa mutum ya bi dan adam ba yanzu mu ya mu muke ganawa kanmu da kanmu azaba mutum ɗaya zai fito ya ce kar a yi kaza kuma wallahi dugari kuma wallahi dole a yi ɗaya. karka yi karka yi ka gani sai turo maka ɗan uwanka ya baka kashi ko ya kashe ka amma ka yadda ka yi ɗan adam ne fa ɗan uwanka idan sa biyu idan ka biyu yana kashi kana kashi yana fitsari kana yana kwanciya ya bacci amma yanzu yau zai saki doka ya ce kaza za a yi shikenan sai a ce ai wane ya ce kaza shikenan dole kowa ya in ko ka ƙibi ɗin to za ka ga sakamakon kibin amma wai Allah ya bada doka wai a zo a fandare mata wai a kibi ina jin babu haukar da ta wuce wannan ai Allah ya sa kun fahimce ni sosai ba wani sama da Allah wa anta al-batin falaysa dunaka shay kai ne boyayye al-batin al-muhtajib wanda yake boyayye ko al-muhtajib al khalq ba a ganin shi babu wani abun da ya fi Allah kuma boya duk wani abu da yake boyayye bai kai Allah boya ba Allahu akbar ga ido mu ragwa ragwa muna gani ko ba ka bane komai zaka ce gashi kana gani amma dan a nuna ma kai gajiyayye ne sai akwai abin da gashi a gabanka kuma wala ba zai gano ba yanzu wannan karatun da muke yanzu haka akwai aljanu a cikin suna zaune kuma suna jin me muke faɗa su din suna kallon mu amma mu kuma ba ma kallon su ga idanuwan mu amma ba ma ganin komai wataƙila in ka zo za ka yi kansa sai ka tunkare shi kai kansa sai ya kauce maka aljanin kirki kenan kamar yadda malamai suka faɗa sai ya kauce ma saboda ya san baka ganin sa shedani kuma sai ya tsaya ka dungure shi ma ya dungure ka sai ya cafke kafar ya dora maka wata ciwon kafa na har abada in ba sa'a ba yanzu wannan baya nuna cewa mu gajiyayyu ne gashi muna gani yanzu akwai wani wanda baya gani wani ba masallacin nan ba mu kamo ba to amma kuma da aljanu a tattare da mu duk inda zamu wajen ibada ko wajen alheri ko na sharri akwai shaidanu waɗanda suke ba na kirki ba suna wajen sharri akwai kuma aljanu waɗanda suke na kirki kuma suna wajen addini amma gashi ba ma ganin su wannan dan uwanka abokin halitta ban sani ba kuna fahimta wato idan har a cikin halittu ma akwai wanda an maka hijabi baka iya ganin sa ka yadda ka yadda ya akwai aljani saboda yin illarsa ta bayyana a gare ka za ka yadda akwai ko ya zo ya aikata wani abu kai ka ba dan adam ne ya yi ba ko ba aka bane ba akwai kuma alamu ana ji kuma yana nuna akwai su ko mutum ya ta, sau nawa mutum zai ce wallahi jiya ya ji sakuwa a gidansa yana jin dawaki suna sakuwa ya tashi da safe ga ko ko kaza babu a gidan shi ko ka ji da daddare ka ana ta guda ana ana kamar an taho biki yirri sosai ba za ka ji sosai kuma ka tashi ka tambaya a ce an kawo amarya na ce ma wata amaryar da aka kawo su ne kina akwai su amma ba ka ganin su to me yasa an ce ma akwai Allah kuma ka ce a? kai Allah yana da hikima ma'ana sai a gajiyar da kai akan wani abu naka a ah, yanzu bari ma da buga ma misali ba kana da rai ba ko babu yana ina kaga da'af kenan kana da rai amma baka sa ina yake ba saboda me kwakwalwar taka da tunanin naka tana da iyaka to ka yadda akwai Allah ma Shi ne kullun sakon afallahu anna afallahu anna Allah ya mana afuwa ba wanda ya isai idrakin zatin ubangiji shine antal badin la yaqdiru ahadun ala idraki zatika duk cewa gashi kai kafa kowa rinjaye kai kafa kowa girma kuma kai ka halicci halitta amma kuma wanda ya isa ganka ka boye kanka kuma dan ma karkace ƙarya ne sai ya yi alkawarin kuma za a gan shi amma sai an zo wani lokaci wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha eh? nazira wasu fuskokin a kiyama suna cikin ni'ima ko kuma za su ga ubangiji ran tashi alkiyama manzon Allah ce innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati satarawna rabbakum ayanan kama tarauna alqamara lailatal badr za ku ga ku? Allah din nan da ake faɗa yanzu ba ku ganin shi yace insha Allah za ku ga ubangiji ranar tashi alkiyama kamar yadda kuke ganin wata watan ma kuna ganin sa ba lokacin da farkon fitowar kuna wahalar gani ba lokacin da yake sha uku sha hudu sha biyar iya karewar hasken sa la na fi ru'yati ba turere niya in kun zo ganin wata ba wanda zai ce matsa da Allah an gaishe gashi a fili daga kanka za ka yi ya ce to haka za ku ga Allah ranar tashin alkiyama ba shi kenan ba ina ce yanzu wataƙila kana damuwa to ina yake to ba a gan shi ba ka san akwai wannan suke kare ta wai wai in Allah da gaske ne a gan shi mana akwai masu faɗa kwarai da gaske a gan shi mana sai ka ce masa in rai da gaske ne kai ma ka gana ka mana ran mun gode maka ya Allah da imani da muka yi da kai kuma Allah ka tabbatar mana da imani ikhdi anna dain ka ji wani sako bayan ya gama dukkan wannan fadanci da shimfiɗa ga Allah ban sani ba a cikin addu'an nan duka gaba ɗaya tun ɗazu akwai wata bukata da aka faɗa ta bawa to wannan shine kirari ga Allah ba laifi wani lokacin ka zauna kurum kai ta yi wa Allah kirari kurum kan ma ka faɗi ka. ka zauna tsakanin magariba da isha'i ka ta yi wa Allah kirari ka ta kirari ka ta kirari ba wanda yake son kirari a duniya irin Allah kuma ba wanda yake son girma da matsayi irin Allah dan ku shi ya cancance shi ni da kai duk gaibu ne wallahi dan ka hura ni ka daga ni ko na duga ka na hura ka shirme ne dan iya da iyaka yace al-kibriya uridai wal azamatu izari jin girma da nuna isa da fankama da kasaita da cika da kamala wannan nawa ne faman naza'ani fi wahidin minhuma duk wanda ya jayayya da ni a ɗaya daga cikin waɗannan kasamtuhu sai na karya shi wanda ya nuna yana jin girma wanda ya nuna ya isa wanda ya nuna shi ma ba dama ne to ya shiga rigata ya shiga mayafina kasamtuhu wallahi sai na karya shi in ji Allah to kaga Allah ji kan masu girman kai kenan to sai ce ikhdi annad dain annabi bayan ya gama wannan kirari sai ce ya ubangiji ka biya mana bashin da ke kanmu Allahu akbar ina jin watakila gaba ɗaya tunanin ka bai ma kawo duk wani abun da annabi ya faɗa wai zai magana ne akan bashi kai ka ɗauka wani abu zai roƙa fa sai ce ka biya mana bashin mu bashi bashi bai da daɗi bashi ba sako na biyu wa na min al ya Allah ka wadata mu daga talauci biya mana bashin mu ka wadata da talauci don Allah dan uwana addu'an nan ta zauna a bakinka ka rike ta ka yawaita maimaita Allah ya biya maka duk bashin da ke kanka idan Allah bai jarrabe ka da cin bashi a rayuwarka ba to yi ƙoƙari ka kiyaye kada ka shiga layin masu cin bashi a rayuwa nauyi ne illa ne matsala ne rauni ne gajiyawa ne babban masifar bashi kuma ba a shiga aljanna da bashin wani duk wanda ya ci kudin wani bai biya shi ba har ya mutu bai yafe masa ba kuma iyalansa ba su biya ba Allah bai biya ba to ko shi fi kowa ibada a duniya babu shi ba aljanna akwai wata gada tana nan bayan an gama hisabi inda za a tara maciya bashi an duba ayyukansu tsab na aljanna sun yi komai na ibada sun cancanci shiga aljanna to amma kuma akwai basu suka akan kansu sai mala'iku su ce ha'ula'i mahbusuna bidiyunihim waɗancan mutanen gaba ke da tari guda ga sunan bashi ya hana shiga aljanna ga haƙuri da zafin talauci shi fi maka alkhairi da kwaɗayin burin karɓan bashi akwai wanda da ya shiga bashi komi bashi komi bashi ita tarawa ita tarawa ita tarawa kuma ba zai iya biya ba ba fa cewa kai haramun ne an ce bashi ba aya guda wacce tafi kowace tsawo a cikin qur'ani ta bashi ke. annabi ya ci bashi sahabbai sun ci bashi amma bashi yana da matsala ya kamata ka sani in za ka iya kiyayewa to da ka kiyaye shi kuma ka alheri saboda yanayi na rayuwa yau kai ne gobe ba kai bane ka ba da ka mutu wani abun ma ka ci shi ma ba a san ka ci ba wani kuma ka ci masa bashin har a mutu ba zai tambaye ka ba kuma bai yafe ma ba ba zai iya buɗe baki ya ce ma ni ba amma ba ya bai ma ya ba to ya tara maka illa kenan sai a kiyama zai karba shi sa ku ga bayan annabi ya gama wannan bayanin kudin sai ya kawo magana bashi sabai suka ce da yawa yau annabi yana yawan magana akan bashi bashi bashi bashi rashi shi yake kawo cin bashi sai ya ce to ya Allah ka raba mu cin bashi ka raba mu da talauci kuma amma abin albishir din shine manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya ci bashi da niyyar ya biya Allah bai bashi daman biya ba har ya mutu in Allah ya ga dama zai biya masa in ya ga dama eh ba dole bane eh na in ya ga dama wataƙila kana da wata barnar da za ta hana biya ma baka sani ba kallahu mana natubu ilai to ya za a ce a rinka ragewa ko yaya a rinka ragewa ana ragewa ana ragewa sai kuma rayuwa ta zama da bashin ake harka mutum sai je tara bashin naira miliyan ɗari miliyan fa miliyan miliyan ɗari wannan kaɗan ne shi zai tafi ƙasashen waje ya yi hidimomi ya gina gidaje ya auri matan da ya ga dama ya tura 'ya'yansa karatu ƙasar waje ya hau motar da ya ga dama ya saka rigar da ya ga dama ya yi mu'amalar da ya ga dama a yi biki a zubar da kuɗi a yi mai duk kuma kuɗin al'umma ne ba na shi ba ne haina ya samu wata dama ta. bari in ba da lasifikar ga 'yan kasuwa yanzu su maka bayani yi kai ai wani lokacin ma talaucin ma kana cikin sama ka gode wa Allah ba wallahi tallahi ma za ka dan rayu dan albashin ka da daɗi ba daɗi ka dan tattokara ai ya fi maka kwanan nan wani ɗan uwa yake gaya mun nan a nan usman bin afan muka tafi da shi ranar da muka je ziyara asibitin nan rayuwar nan malam ku ji tsoron Allah kiyaye yace wallahi malam wani mai gidanmu ne muna neman kuɗi za mu karɓi kuɗinmu a wajensa naira miliyan goma sha kaza ya ce kuɗin babu muna magana ne akan wahalar da al'umma suke ciki ya ce malam wannan wahalar fa ta shafi kowa ne da manyan ƙasar da sarakunan da masu mulkin da waye kowa yana ciki ai masifa ce in Allah ya saukar kowa da irin yadda zai dandane ta yace wallahi wani mutum gwamna ne gwamna ne yayi gwamna kuma yana cikin gwamnonin da ma sun dade ma suna yin gwamnancin sai gashi ya ɗauki waya ya buga wa wannan mai gidan nasu yana cewa alhaji wani da Allah na neman a ranta mu ko miliyan ɗaya gwamna ne fa ya ɗebi shekaru yana yin gwamna kudin gaba sun kare. yana nema a bashi bashin ko miliyan ɗaya to munasaba sun je neman kuɗin ne sai ya ɗauki wayar sai ya nuna musu ce kaga wannan kaga sunan wane ne kaga ni ko ya ce yanzu nan ina bugawa gwamna wane ne zai ɗauka wallahi yanzu ya bugo mu yana cewa taimaka masa da bashin miliyan ɗaya ko miliyan kaza eh kwarai kuwa ka ji fa malam amma yanzu ni da kai Allah ya rufa mana asiri muna dan aikin gwamnatin mu muna dan albashi dubu sha biyar dubu ashirin dubu bakwai dubu takwas muna dan muna ta suka ana ta kaiwa kuka alhamdulillah zaka ci ka sha zaka saka riga ko mara kyau ne ne dai alhamdulillah da dan rufin asiri kana zaune dai a gidan hayan ka dai a shekara zaka kukuta ka dan samu ka biya alallaba wannan rayuwar ba ita bace tabbas tabbas in tana can gaba amma wani san bai yadda ba wai dan me yasa wani yana cikin ni'ima shi kuma baya walawa haka Allah ga dama me na tada hankalinka to in waɗannan a ce sun zo suna neman rancen kaza kai ba tabbas a wannan rayuwar ba tabbas mu wallahi tallahi ya kamata ka sani kana cikin ni'ima a hakan alalace da kake ganin alalace ne wallahi kana cikin ni'ima wataƙila Allah ya baka lafiyar da bai bawa mai miliyan dubu ba ma wani yana da miliyan dubu amma ba shi da lafiyar da kake da ita zai iya ba da naira miliyan dubu ya samu lafiyar da Allah ya baka yanzu wani ba zai iya zama fa ya maka wallahi ba abin da yake damun shi alhamdulillah bai da wani ciwo amma galiban waɗanda suke ko mulki ko sarauta ko kuɗi ko na abu da sauransu wallahi ba wani wanda ya isa zai zauna a kan kujera ce wai lafiyar shi galau bai da matsala ƙarya yake sai Allah ya ba su tukiyar kuma ya tura musu wata cutar da ba ta warkewa da ita ake mutuwa amma wani lokacin talaka baya ganewa